ga wanda duk da hukunci ya kama ne kisa don ya kashe wani bisa ga dokar kasa in dai an samu kwamitin nan na shari'a ya kama shi bisa ga dokar kasa shi ma a kashe shi wannan magana gaskiya ce Najeriya dunkulallen kasa ce kuma ba ta rabuwa kuma ba za ta wargazo ba daidai da hurumi na sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya kuma duk wani abu da za ku yi wanda yake bai daidai da hurumin wannan tsarin mulkin ba sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce haramun ne su koma gida shine kirana ga matasa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 a yayin da zanga-zangar 'yan sas ke kara kazancewa rundunar 'yan sandan najeriya ta janye jami'an rundunar da ke tsaron manyan mutane a ƙasar nan a nan take sakon da shugaban rundunar muhammad adamu ya aike wa mataimakan sufeto janar na 'yan sanda da kwamishinoni a jihohi ya ce umarnin ya fara aiki ne a nan take sanarwar ta kuma umarci jami'an da lamarin ya shafa da su gabatar da kansu ga kwamishinonin 'yan sanda da ke jihohin da suke a nan take domin sauya musu wuraren aiki sai dai ya ce umarnin bai shafi masu tsaron gidajen gwamnati da shugaban majalisar dattawa da majalisar wakilai ba hakan na zuwa ne a yayin da zanga-zangar 'yan sas ta rikide zuwa kashe-kashe da kone-kone da sace-sace da ma kai hare-hare akan kadarorin gwamnati da na sauran al'umma yayin da gwamnatocin jihohi ke kokarin shawo kan lamarin ta hanyar sanya dokar hana fita masu zanga-zangar sun bijire a wasu jihohi wasu hotunan da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna yadda masu zanga-zangar suka yi wa wasu jami'an 'yan sanda kisan gilla har ila yau rahotanni sun tabbatar da cewa A akalla ofisoshin 'yan sanda goma masu zanga-zangar suka kai wa hari a jihar Legas inda suka kokona su tare da lalatawa da sace kayayyaki har da kashe jami'ai. Majalisar tarayya ta buƙaci masu faɗa aji da su sa baki domin ganin an kawo ƙarshen zanga-zangar 'yan sas da ke ci gaba da haifar da asara na rayuka da ma dukiya a sassa daban-daban na ƙasar nan. Shugaban majalisar da ta Ahmed lawal ya yi roƙon bayan ya samu bayanin halin da ake ciki sakamakon kasancewar zanga-zangar daga shugaban daga shugaban shugaban 'yan sanda da shugaban hukumar DSS. Lawan ya shaida wa manema labarai cewa suna tuntuɓar sauran 'yan majalisa da ɓangaren zartarwa akan nemo hanya mafi dacewa da ya kamata a tunkari wannan matsala da jaddada cewa ba sa goyon bayan duk wani nau'i na zanga-zanga da zai iya haifar da tashin hankali. Gwamnan jihar Edo Godwin obasiki ya baiwa fursunonin da suka tsere wa'adin nan da ranar Juma'a da su miƙa kansu ga hukuma ko kuma su fuskanci tsatsauran hukunci. Gwamnan ya ba da umarnin ne yayin da yake ran gadi a wuraren da da masu zanga-zangar 'yan suka barnata a jihar sa shugaban hukumar gidajen yari na jihar edo babawa mai sadanda ya shaida wa manema labarai cewa fursunoni dubu da 1818 ne suka tsere daga gidajen yari guda biyu da ke jihar ya ce an yi nasarar kama guda da da sittin uku!' sannan guda shida sun dawo da kansu gwamna obasaki ya jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari akan yadda ya baiwa sojoji dama domin su taimaka wa 'yan sanda a kokarin da suke yi na kwantar da wannan tarzoma da zanga-zangar ensas ta haifar. Masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin da rediyo na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. malaman addinin musulunci da kuma na kirista daga kowane bangare sun tsoma baki akan irin zanga-zangan da wasu matasan najeriya ke gudanarwa zuwa yanzu dai malaman sun fara janyo hankalin matasa akan illar da ke tattale da bannata dukiyar al'umma tuni dai mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya buƙaci malaman addinin musulunci da kuma na kirista a najeriya da su dage wajen yin hudubobi waɗanda za su kwantar da hankulan al'umma ya kuma tabbatar da cewa babu yadda za a yi a samu ci gaba a yanayin da ake samun tashin hankali wannan ya sa mun tuntuɓi ɗaya daga cikin malaman addinin krista da ke jihar kaduna mai suna pastor yohana buru wanda muka tattauna da shi ta wayar tarho dangane da wannan zanga-zanga da matasa ke gudanarwa ya kuma janyo hankalin matasan najeriya daga kowane bangare da su kwantar da hankulansu kasancewar gwamnati tana yin dukkanin abu mai yiwa domin tabbatar da tsaron rayuka da kuma dukiyan al'umma gaskiya ne abin da shi sarkin musulmi wato mai eh, alfarma sarkin musulmi ya faɗa mai karfi abin da ke mu muke ta fama masu kira kiraye muna kai sakonni yadda dole matasan nan su kwanta da hankalin kan cewa abin da ya fara a matsayin zanga-zanga ne na lumana kar ya koma ga tarzoma don Allah tun ba matasan arewa muna da tarbiyya mai kyau ko ta al'ada ko ta addini ko ta zamantakewa ko ta mu'amala ina kira ga matasa su ji tsoron Allah kada a yadda a yi amfani da su a rusar da su a rusar ko a tarwazar da arewa ko kuwa wanke hula ta kai mu dare a arewa yan warantan suna yi domin son kai ne ko wasu muradu ne to mu shiga cikin taitaye mu mu shiga cikin hankalinmu mu natsu mu kalli abin da suke yi da ba daidai ba don mu gyara namu duk abin da ya saba ga imani a cikin sunan zanga-zanga duk abin da za a cutar da kowane irin mutum a mm. cikin sunan zanga-zanga in dai musulmi ne ko krista na gaskiya baya cikin don ba kai son addini don da haka ina kira ga matasa ku kwantar da hankalin ku natsu ku koma ga roƙon Allah ta wurin addu'o'i kada a yadda wani ya mika wa dan wansa ko makwabcinsa ko wanda ba dan arewa ba ya ta kada wani ya rinjaye mu ya sa mu ce za a dauki fansa don an cutar da mu mu ai Allah ne mai fansa kuma zai iya fansar da ko ba wanda zai iya yi mu zauna lafiya da kowa bar gwamnati su yi abin da ya wajaba a kansu akwai jami'an tsaro kada mu doki doka a hannunmu ko na kenan da ke kenan da kira na ga matasan arewa da kuma matasan Najeriya gaba da da kristocin da musulmai mu koma ga son addinin mu mu natsu kada mu tada zaune tsaye kada fada banda zaki banda tsangwama wani irin mutum wani irin abubuwa littattafai iri ɗaya muke karantawa makarantu iri ɗaya muke yi wallahi to mun san abubuwan da ake tunani so ganin tsarin da suka ɗauko na san inda suka dosa a matsina na ɗan ƙasa wanda ya fahimci ina suka dosa sai ka magance tunda kana son ƙasanka ka fi son ƙasanka ka sama da duk wani mutunci da yake tsakanin ka da irin wayannan mutanen shi yasa muka maka su a kotu ba wai don saboda wai wai domin wai ni kaina ko kuma gwamnati a'a na yi ne saboda ƙasa kuma idan gwamnati bata kafu ba ai ba ƙasa idan wasu suka zo suka rikita maka gwamnati gwamnati ta rikice misali aka ce an sauke shugaban kasa ko an kawo wani matsala ai kasa ya rikice mun ga yadda ya faru a kasashe da yawa a duniya wanda hakan ya faru shi yasa na tashi a matsayina na dan kasa mai kishin kasa na kai wannan karan su koma gida shine kirana ga matasa maganan rikici da kuma 'yan da sauransu ya kare yanzu abin da yake tafiya shine harka ne na siyasa so ake a nawo tunanin a bata ginshikin demokradiyyar najeriya gaba ɗaya kuma duk wanda yanzu yake street yake zanga-zanga ba abin da yake sai taimaka mu wannan al'amari wanda zai zo ya haifar mana da matsala gaba ki wanda ba za mu iya magancewa ba mun gani a makwabtan mu nan abin da ya faru a congo mun gani abin da yake faruwa a south kwanan nan yanzu najeriya take kokari ta magance na mali duk mun ga yadda abubuwan yake faruwa ba yanda za a yi matasa su ci gaba da zama a street wasu waɗanda suke da mugur nufi ba za su shiga tsakanin su su kawo matsaloli ba to saboda haka idan muna gudun irin wannan abubuwan shine mu koma gida a je a huta a jira gwamnati ta aiwatar da wannan alkawaruruwa da ta dauka wa mutane akan yan satsi inda yan satsi ne a gaban mutane amma inda ba yan ba bane to wannan kuma ya shiga siyasa siyasa kuma ba zai taba yiwuwa ba sai bayan shekara hudu da hawan wannan gwamnati haka tsarin dokokin najeriya yake so duk mutumin da yake son siyasa shine ya jira sai wannan lokacin siyasa fito ya je zaɓi wanda yake so amma gwamnati a bar gwamnati ci gaba da abin da take yi ita kuma gwamnati ta dage ta rika adalci ta rika kamantawa duk abin da ta ɗauki alkawari mutane mutane ta rika cikawa kuma faɗin abin da ta san ba za ta iya yi ba saboda ta rika rising wa mutane expectation a the end of the day ta samu na irin wannan problem da yake ciki wannan abubuwan shine ne a na tunani amma matasa kowa ya koma gida daya daga cikin matasa kenan kuma yan takara a zaben da ya gabata na dubu biyu da goma sha tara Adamu Garba a yayin da suke tattaunawa da abokin aikin mu Sami Sani to a ɗaya bangaren kuwa wannan zanga-zanga da matasan Najeriya suka gudanar masu shirki akan al'amuran yau da kullum sun yi mata kallo ta bangarori da dama inda wasu matasan ke ganin cewa an gudanar da zanga zanga ce da farko domin ganin an kawo ƙarshen wannan kungiya domin ganin an kawo ƙarshen wannan rundina ta sas a ɗaya ɓangaren kuwa wasu masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ganin cewa zanga-zangar da matasa suka gudanar tun da farko ba ta da nasaba da batun kawo ƙarshen rundunar nan ta sas inda daga bisani shugaban rundunar 'yan sandan najeriya muhammad abubakar adamu ya rushe wannan runduna a wani bangare kuwa lauya mai zaman kansa da ke nan babban birnin tarayya abuja mai suna barista mai nasara kogo faskari ya tabbatar da cewa ko da dai batun sauya fasalin ƙasa ya kawo wannan zanga-zanga ba irin wannan mataki ya kamata a ce matasan sun ɗauka ba ya ce akwai hanyoyi da dama da matasan ya kamata su bi domin samun biyan bukatunsu idan kana so ka gyara mu najeriya taswira ba sai ka zo ka yi wayo ka zama dan bojuwa kana tafe kana yaki kana zanga-zanga kana abin nan ba tsarin mulki ɗayan biyu ne dama za ka iya gyara najeriya ko dai ka ce za ka ja ga ka yi yaki da jamhuriyar najeriya wanda kuma daidai ne yake da ka zama dan yakin basasa dan ta'adda to ko kuma in ba wannan ba kai amfani da hurumi na sashi na takwas da na tara na tsarin mulkin najeriya wanda ya dora nauyi ka cokau ga 'yan majalisa na tarayya da na jihohi su ne suke da dama daidai da hurumi na sashe na hudu da na goma sha ɗaya da na hamsin da takwas sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya su gyara ma najeriya fasali to saboda haka najeriya dunkulallen ƙasa ce kuma ba ta rabuwa kuma ba za ta wargazo ba daidai da hurumi na sashe na biyu na tsarin mulkin najeriya kuma duk wani abu da za ku yi wanda yake bai yi daidai da hurumin wannan tsarin mulkin ba sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce haramun ne saboda haka dole ne a kare wannan ƙasa daidai da hurumin haɗin kan wannan kasa yadda sashe na uku na tsarin mulkin Najeriya ya taro da shi dole ne mu cuɗanya da waɗanda suke addinin ku ɗaya da waɗanda ba addinin ku ba da waɗanda ma ba su yarda da addinin ba da wanda suke yaren ku ɗaya da ba yaren ku ba ba wayo kafe Allah da yayo ku jinsi daban-daban ba yayo ku ne don ya nuna muku cewa yana iya yin komi in ka ɗauki dutse ka jefi kare ko ka jefi agwagwa ko ka jefi eh, alade don kawai ba ka san shi kada ya maka kashi ko kada ya maka tsafta eh, da ti to ka nuna kenan Allah bai iya halitta ba don ya halicci abin da baka so to saboda haka haka abu ne wanda yake su suna da dama da za su yi tarzoma ko tashin hankali amma kuma idan suka wuce kan iyaka to wajibi ne nauyi ne ga jami'an tsaro su dawo da su cikin eh, shinge su dawo da su a cikin hankali su dawo da su a cikin kima musamman ma idan yana tattare da wasu abubuwa na bala'a waɗansu abubuwa na rashin kunya waɗansu abubuwa na batsa waɗansu abubuwa na fitsara wanda bai yi daidai da al'adar mu ba da tarihi mu ba da addinin mu ba da zamantakewar mu ba a matsayin dokunan na kasa. mu kuma ga batun gyaran kundin tsarin mulki. mulki na'am eh. kundin tsarin mulkin Najeriya ya dade yana shan kuskure ma na'am kowace gwamnati ta zo ta kan da nata salo wajen batun gyara ina aka kwana an maida shi dodorodo ne hanya ce ta samun kuɗi yan majalisar tarayya ko waɗanne majaman majalisa aka zo za a ware kuɗi biliyoyin kuɗi a sunan wai abubuwan da za a yi amfani da su don gyaran tsarin mulki daga ƙarshe ba za a gyara ba an kuma sace kuɗin kuma ba za ka ga inda kuɗin suka tafi ba domin ba za ka ga gyaran anya ba gaskiyar magana shine muddin ba mu samu shugabanni waɗanda suke ɗauki shugabanci a matsayin amana ba Allah ya ba ku amana ne ba don kun fi wani kyau ko asali ko ilimi ko ƙarfi ko wani abu ba Allah ya tsauke ku ya sa kuroko daga cikin miliyan 210 na 'yan Najeriya ya ɗauko ku amana ya ɗora ku ya baku wannan nauyi muddin ba a ɗauki wannan abin da ake yi ba shugabanci ko da iri a matsayin wakilin mai duka kake ka riƙe amana ka wakilce shi wajen wazantar da adalci a doron ƙasa muddin ba a yi wannan abin ba to gaskiya magana sa gyaran tsarin mulki za ta tahowa ne ta zama kawai al'ada ta zama almara kuma waka ta kowane zauren majalisa suka zo su ware kuɗi su kafa kwamiti a yi zaman shan shayi da zaman yawo da zaman kaza kaza kaza daga karshe kuɗin sun yi dabo sun layace kuma ba za ka yaran tsarin mulkin ba hmm. sai an dawo ma gaskiya da rikon amana an san cewa an mutu za a je a yi bayani an san cewa kuɗin an ya ga ya bayan kuma ba da kai kadai ake ba har ma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 sai kuma injiniya balarabe muhammad bello da ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku duk amadadinsu ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu muka safiya Baba, barka da rana. Baba ka san me ke Ina takunkumin ki. Baba, ni fa duk wa'annan abubuwan ban fa da su ba. Kuma ni ban ma taba ganin wanda ya kamu da wannan cutan ba. Kin taba zuwa lahira kika dawo? A'a. Amma kin san dai gaskiya ce akwai ta ku? Kwarai kuwa. Yayi kyau. To kake gaggawa zuwa lahira domin ba lalle bane a ce kin san komai. kuma kar ki jira wai sai wani ya kama cutar corona a cikin gidan nan sannan ki tabbar cewa akwai ta a matsayina na fakar fata na san ba zan dauki wannan cutar ba kuma ma ina dauka sai in yi amfani da magungunan mu na gargajiya in sha kuma in warke uz billahi ba gaskiya bane kin ga hanya mafi sauki shine ki dinga saka takunkumin ki a yayin da za ku bar gida ku tabbatar kun saka takunkumin ku kuma ku dinga ba da akalla tazarar mita biyu tsakaninku da mutane kuma ku dinga wanke hannayenku akai-akai da ruwa da sabulu na tsawon daƙiƙa ashirin. Kowa na iya kamuwa da cutar murar mashako wato coronavirus. Idan kana tsammanin ka kamu ko alamomi sun bayyana a kirawo ɗaya daga cikin wa'annan lambobin ko kuma a santocin gwaji domin sanin ko an kamu ku faɗi gaskiya ba yaɗa jita-jita ba. Ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina.